بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا للتافي مختصر في البخاري wato a tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na az-zubaydi wancan satin na ce za mu yi darasi na 48 yau zama arba'in zama 49 amma malam bello mai rikodin ya ce kuskure ne 49 ne wancan satin wannan satin hamsin ban sani ba ko akwai mai rubutawa haka yake yadda bello ya faɗa ta so da haka nan mun yi kuskure wancan satin maimakon mu ce arba'in da tara muka ce arba'in da takwas to wannan satin wancan satin ne na arba'in da tara yau kuma insha Allahu za mu yi darasi na hamsin daidai ah, za mu tashi inda mala yake cewa an aisha ta radiyallahu anha qalat كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قده يقال له الفرق وأن حديث imam al-bukhari ya rawaito shi a wani babi ko karkashin wani babi da yace babun ghuslur rajuli ma amra'atihi wato babin da yake bayanin wankan mutum tare da matarsa wato ya halatta mutum yayi wankan janaba tare da matarsa sai yace an Aisha radiyallahu anha daga Aisha Allah ya yarda da ita qalat tace kuntu aqtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka ni in ji Aisha wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam da manzon Allah sallallahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mijinta kenan min in wahidin daga ƙwarya guda ɗaya ko bokiti ɗaya ko kwanon wanka guda ɗaya wato suna wankan tare kuma ƙwaryan wankan ƙwaya ɗaya tace min qadahin na ƙwarya irin wanda ake shan ruwa da shi wato ba babban ƙwarya sosai ba yuqalu lahu al-faraq da ake ce masa al farq al farq shine masaki wato wanda yana iya daukan sa'i biyu ko sa'i uku mafi yawan malamai sun tafi sa'i uku yake dauka wato masaki ko kwano wanda zai iya daukan gurgudun sa'i uku mun sani kowane sa'i mudu hudu yake dauke da shi irin mudu nabi sallallahu alaihi wasallam wato irin mudun mutanen madina saboda haka kenan kwanon da suka yi wanka da shi din ko daron da suka yi wanka da shi ko ƙaryen da suka yi wanka da ita faɗinta ya kai ko girmanta ya kai a sa sa'i guda uku a ciki sa'i uku a ciki suka yi wato wanka gaba ɗaya saboda haka kenan a nan da aka ce min ina in wahidin wannan min din cewa daga ƙwarya guda ɗaya min ibtida'iya ne ibtida'il ghaya wato ruwan daga ƙwarya suke ɗauko shi in an ce ina kuma kowace ƙwarya ta shiga kowace irin ƙwarya da wanda ake shan ruwa da ita da wanda ake aje ruwan da ita ko ake aje wani abu da ita ko abinci ko makamancin wannan to sai aka sake cewa min kadahin to wannan min din kuma bayaniya ne li bayani jins wato wani irin jinsi ne ƙwaryan sai aka ce min kadahin irin ƙwaryan da ake shan ruwa da ita so da kenan ba wata babbar babbar ƙwarya bace to wannan ƙwaryan kuma ana ce mata alfarak laraba suna ce mata alfarak zaka ji ce mutum ya zo bi farakin min tamrin wato ya zo da masaki na dibino kamar wani daro haka wanda ake sa abin nan dibino a ciki a wata riwaya da ta Imam Malik wanda ya roto daga malamin sa az zuhuri ya ƙara da cewa minal janabati wato suna wankan janaba tare suna yin wankan janaba tare daga wannan ƙwarya din Aisha radiyallahu anha tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu bata ce kuntu aghtasilu wan nabiyyu ba da zai bada ma'anar kuntu aghtasilu na kasance ina wanka wan nabiyyu da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai dai a larabci kai adafi akan zamiri mustatiri da'ifi ne wato babu fasaha sosai kai kuntu aqtasilu kaga aqtasilu fi'lun mudari'un marfu'un bi dhammati zahira wa fa'iluhu damirun mustatirun ana to in kace aqtasilu akwai ana a ciki sai kace wan nabiyyu to kai adafi akan ana boyayya to wannan kuma laraba ba su cika yin haka ba in an yi haka ba zai fasaha sosai ba zamiri mustatiri da'ifi ne ba za a masa adafi ba saboda haka shi yasa aka aka yi ta'kidin wannan zamiri mustatirin shine aka kawo ana kuntu aqtasilu ana kaga ana ta'kidi ne na kasance ina wanka ana ni wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ta karfafa magana ne to wannan hadisi yana nuna mana ya halatta mutum yayi wanka tare da matarsa ko kuma mustahabbi ne mutum yayi wankan janaba tare da matarsa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta gaya mana anan kuma haka nan a wani hadisi nata tace kuntu aqtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min al-janaba wato na kasance ina wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wankan janaba hannayen mu suna sabawa wannan riwayan bukhari da muslim wato idan manzo Allah ya kai hannunsa sai ya cire ni sai in kai hannuna to amma riwayan ibnu hibbana wa taltaqi taktalifu aydina fihi wa taltaqi hannayen wani lokacin suna sabawa wani lokacin kuma suna haduwa ko in ya ɗiba ni in ɗiba ko in na gama shi ya ɗibo in na kamfato ko kuma duk mu je mu kamfato tare da hannayen mu duka wani lokacin haka wani lokacin kuma wannan to haka nan hadisin maimuna ita ma ta ce tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya ruwaito wannan akwai mu'anasa hasana wato ɗebe kewa ga iyali manzala su ma yana yin haka don ya ɗebe wa iyalinsa kewa ka nuna baka kana tare da iyalinka a koyaushe babu wani abun kyama a cikinsa babu kuma kasanci ko wani abu a ciki da haka mustahabbi ne mutum ya dinga wanka tare da matarsa musamman wankan janaba manzala su ma yana yi suna yi kuma hannayensu na haɗuwa a ƙwaryan kuma yana saɓawa za a ɗebe kewa sosai in ya ga dama ma ka watsa mata ruwan ita ma ta watso maka ko ka mata wankan ita ma ta maka wanka duka ya halatta a shari'ar musulunci abu ne ma mai kyau ana son sa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan kuma yana ƙara danƙon zumunci a tsakanin ma'aurata yana nuna wato soyayya cikakkiya da take tsakanin su sannan hadisin kuma yana nuna mana cewa ya halatta namiji ya ga farjin matarsa matarsa kuma ta ga al'auransa wato babu haramci wajen ganin tsiraicin ɗaya daga cikinsu mace za ta ga tsiraicin mijinta miji shi ma zai ga tsiraicin matarsa ba a haramta masa ba wani daban aka haramta ya ga tsiraicin ka amma banda matarka haka ita ma an haramta wani ya ga tsiraicin ta amma banda mijinta kuma wannan akwai hadisai da yawa da suke goyon bayan wannan ma'ana kama hadisin Tirmizi da Imam Ahmad da Abu Dawud hadisi Hasan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga wani mutum da ya tambaye shi yace ka bani labarin al'aura na a ina zan bari a gani a ina zan hana a gani manzala su ce masa ifaz aurataka illa min zaujatika aw ma ka yaminu ka kiyaye al'auranka sai dai matarka ne kawai za ka bari ta gani ko kuyangarka baiwarka da ka saya kana sadaka da ita sadaka amma in ba su ba kar ka bari wani ya ga al'auranka sai ce to ina cikin mutane fa yace kai iya kokarin ka kada wani ya gani inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya ƙoƙarinka ko fitsari kake ko ba haya ko wanka yi iya ƙoƙarinka sai dai abin ya fi ƙarfinka kar ka bari wani ɗan uwanka ya ga al'auranka sai dai matarka kawai sai ce to idan ni kaɗai ne fa zan iya tsirara sai manzala sama ya ce Allahu a haƙƙo an haya min Allah ya fi cancanta a ji ma'ana ko kai kaɗai ne da za ka ɗan rufe da mayafi da zai fi ka duba tsakaninka da iyalinka ba sai ka rufe ba amma kai kaɗai kuma akwai kunya sai ka rufe saboda ka ji kunyar Allah subhanahu wataala to amma wannan malamai suka ce mustahabi ne mutum shi kaɗai ya zama ya rufe al'auransa ba mai ganinsa shi kaɗai a ɗaki mustahabi ne rufe al'auransa ne amma zai iya buɗe al'auransa ɗin don ya gani shi a kan kansa wannan ba matsala ba ne saboda manzala sama yana wanka kuma ba tare da wani abu a jikinsa ba Sabai suna yi su da ka in za ka yi wanka har sai ka sa ɗaura wani tawul ko ka sa gajeren wando a wannan in a kogi ne za ka yi wankan a kogi ko wani dam inda kowa da kowa yake zuwa yi wanka a wurin za ga mutane tsirara to kai karka yadda kai tsiraran ya do hadisi man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu al hammama illa al mi'za illa al mi'za babu udon da imani da Allah da ranar lahira kar ya je inda ake wanka kogi ko wani dam sai dai akwai kwargallensa a jikinsa don wani zai ga al'auranka a wuri muna gani ana wucewa a mota za ka ga a kogi mutane suna wanka tsirara wannan duk kwaikwayon wa'inda ba musulmi ba ne al'auran mutum manzo Allah yake kiyaye ta sai dai matarsa ne kar ya bari abin da matarsa ne kawai za ta iya gani haka ita ma mijinta ne zai ga al'auran Da su kuma ba a so ma ka ɓoye musu ba da matarka da mijinka ne abin nan matarka da kuma mijinta kamar yadda ya halatta su sadu haka ya halatta kuma su ga al'auran juna kamar yadda za su taɓa jikin juna su ji daɗi haka nan za su iya ganin al'auran juna don su ji daɗi malamai suka ce babu dalilin da ya hana sai ma dalilin da suke nuna hakan ɗin ya halatta idan zai kawo danƙon zumunci da ƙara jin daɗin rayuwa to musulunci bai haramta ba amma mutum shi kaɗai son samu ya rufe zai iya kasance zai iya jawo masa fitina to amma da aka ce Allah ta'ala ke fi cancanta ka ji kunyansa ka rufe ai Allah yana ganin ka malamai suka ce to wannan ba wajibi bane rufewa domin shi ubangiji ta alama halittinka ko ka rufe ko baka rufe ba yana ganin al'auranka ko ka sa wandonka ko kar ka sa Allah ta'ala yana gani saboda ka rufe wanda kai sai dai kai din ne zaka dan joni wani dan nitsuwa amma ba zai hana Allah ta'ala ya gani ba to kaga wannan sai nuna ba wajibi bane ba wai kana koyewa Allah bane don Allah baka isa ka koye masa ba to wannan hadisi yana nuna wato irin ɗebe kewa wanda ainihin yake halatta a tsakanin wato ainihin ma'aurata wasu sun jahilci irin waɗannan abubuwa ɗin sai ya haranta musu jin daɗi da iyalensu ba za su sake da iyalensu ba saboda ba su san irin waɗannan abubuwan sun halatta tsakanin miji da mata ba wani ya taɓa zuwa har gida zai same ni ya ji a rediyo ina cewa ya halatta mutum ya ga al'auran matarsa matarsa ta ga al'auran mijinta mijinta har gida zai same ni ya zan yi ne haka ya zan faɗi wannan magana wannan abu yanzu mutum ya za a yi shi shi gani yake kama abu ne ma wanda kwata-kwata bai zai yiwu ba ma haka yana takurawa kansa kenan ko yana takurawa iyalinsa sai na ce ba ni na faɗa ba manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma hadisin da aka ruwaito cewa wai kallon al'aura mutum ya kalli al'auran matarsa zai jawo masa makanta hadisi ne wanda bai inganta manzon Allah ya faɗi shi manzon Allah bai faɗi wannan hadisin ba inda haka ne da makafin da su yawa a duniya kwarai da gaske saboda babu wannan wannan hadisin ba kuskure ne ba hadisi ne da'ifun bai inganta manzo Allah ya faɗi maganan ba kuma ga hadisai ingantattu wanda suke nuna manzo Allah sallama yana ganin al'auran matansa su ma suna gani shi yasa hadisin da Aisha take cewa ma ra'aytu minhu qattu ban taba ganin al'auransa ba shi ma hadisi ne da'ifi malamin hadisi suka ce bai inganta ba kuma yayi karo da hadisai waɗanda suke ingantattu. duk abin da aka ce maka halal ne kuma kaga baraka ka ji ɗari ɗarin yinsa ba matukar yana da amfani to kuma wannan shine karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to Aisha radiyallahu anha tana ba mu labarin tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wannan hadisin akwai dalili da yake nuna cewa ana son wato ruwan da ake wanka da shi ba ƙayyade shi ba ba ƙayyade iyaka ba mustahabbi ne a karanta ruwa a wanka kan janaba ko alwala kada kai kada kai barna kar kai da ruwa mai yawa amma ba iyakance ya ruwan yake ba iya sa ba iyakance ba domin an ruwaito manzala ta sallama yana wanka da mu da sa'i guda ɗaya ruwan da ya kai sa'i girman sa har zuwa mudu biyar wato ya fi sa'i da mudu guda ɗaya a wani wata riwayan yana wanka da sa'i guda ɗaya kamar za zamu karanta ko abin da bai kai sa'i ba a nan kuma an ce sa'i uku su biyu ka kowa sa'i ɗaya da rabi kenan wannan sai nuna kenan wato ba iyakance shi wannan ruwan da za a yi wanka wanka da shi ba a hadisin Anas kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tawadda bil muddi wa yaqtasilu bi sa'ila khamsati amdadin hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito cewa magana ta kuma yana alwala da mudu guda ɗaya wato ruwa wanda yawansa bai wuce wannan mudun nabiyin nan ba sallallahu alaihi wasallam wanda ake ainihin fidda kai da shi haka yake alwala sannan yana kuma wanka da sa'i kamar wannan mudun nabin guda hudu zuwa guda biyar to wannan ma wani lokacin ne yake yin hakan kaga wani lokacin kuma yana yi da abin da bai kai sa'i ba wani lokacin kuma abin da ya fi mudu biyar din sa'i da rabi ko fiye da haka ko sa'i uku to kaga wannan gurgudun yanda ya ga wadatar ruwan da kuma bukatan jikinsa don kaga idan babu wadatar ruwa za ka lallaba da kaɗan idan akwai ruwa ɗin kuma jikinka ɗin akwai dotti sosai kaga ka buƙaci ruwa sama da yadda da kake buƙata idan jikinka babu dotti kayi wanka dama ka shafa mai sumul sumul to za ka ga ruwa ɗan kaɗan zai iya isanka jikinka idan akwai kaushi kaushi ina buƙatar ruwa da yawa in babu kuma ruwa kaɗan zai isa to gwargwadon yadda yanda zai ishe ka to amma ba a son mutum ya yi barna a wajen wato alwalansa ko wankan janaba ya dinga barnan ruwa ya dinga zuba ruwa fatal fatal wannan bid'a ne a addinin musulunci ba koyarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa ibnu rushd yake cewa wal ma'u ma zada alal kifaya fa bid'atun ja'at biha riwaya duk ruwan da ka kara akan gwargwado da zai ishe ka alwala ko a wankan janaba bid'a ne kamar yadda aka ruwaito daga Imam Malik saboda haka ka karanta ruwa ɗin, amma kuma ka kyautata wankan kada garin karanta ruwan kuma ya zama wankan ba cikakke ba kaga an yi ba a yi ba kenan ko garin karanta ruwa tabbaka wannan sunnan ya zama kuma baka yi alwala cikakkiya ba nan ma kai baka yi ba saboda haka sai a kula a kyautata wato ainihin abun nan din a kyautata wankan kuma a kyautata alwala hadisi na gaba وعنها رضي الله عنها أنها سئلت عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدأت بإناء نحو من صاع فاقتصلت وأفاضت على رأسها وبينها وبين السائل حجاب وانا حديث إمام البخاري يروي توشي عن باب يتي باب الغسل بالشاء ونحوه wato babin da yake bayanin ana wankan janaba da sa'i mudu guda hudu ruwan da bai wuce sa'i ba wa nahrihi da makamancin sa an ce nahrihi wanda bai kai shi ba ko wanda ya fi shi kala. hadisi yace wa anha daga waye kenan daga Aisha saboda abdamiru yarju ila aqrabi mazkuri damir yana komawa wanda aka ambata a kusa kusa Aisha ta aka ambata saboda haka daga Aisha radiyallahu anha Allah ya yarda da ita annaha su'ilat an tambayi Aisha an guslin nabi sallallahu alaihi wasallam dangane da yanda manzo Allah ta sama yake wanka ya yake wankansa da wani irin ruwa fada'at bi ina'in sai ta kira ta ce a kawo mata ƙoriyan ruwa nahwin min sa'in wanda gurgudunsa kaman sa'i ɗaya an ce nahwin min sa'i ma yuqaribu sa'an aw yazidu alai wato wanda yake bai kai sa'i da kaɗan ba ko kuma ya ɗan fi sa'i da kaɗan sai ce a kawo mata ruwa aka kawo ruwa kaman sa'i ɗaya wato kaman mudu guda hudu to da aka mata faktasalat sai ta yi wanka wato anan tana son ta nuna masu tambayan yinda ake yin wankan a aikace practical kenan maimakon ta musu bayani ga yadda manzala yake sai ta yi wankan ma suka gani yadda ainihin manzala ta suma yake wankan amma hadisin zai maka iskali zai maka iskali amma bari mu karisa zan warware maka matsalan wa afadat ala ra'siha sai ta zuba a kanta kaga ta fara wankan kenan ta zuba a kan kanta wato sai wankan a aikace suka gani to amma sai mai riwayan hadisi yace wa bainaha wa bainas sa'ili hijabun tsakaninta da shi mai tambayan hijabun akwai shamaki akwai wani abu da ya tsare tsakaninta da mai da mai tambaya ɗin to idan wannan abu ya tsare ta gaba ɗaya ba a ta ne wankanta bai yi amfani ba wankan da bai yi amfani in kuma hijabin bai tsare ta ba to kuma za su iya ganin jikinta za su iya ganin jikinta to abin da ke akwai shine hijabin da ta sa wanda zai tare mata zai tare mata ƙasan jikinta ne ba sama ba wato kaman a ce daga cibiyayin ƙasa ba su gani ba amma daga cibiyayin sama kuma sun gani so da haka yadda take kwara ruwa a jikinta daga sama ya ƙasa sun gani amma ƙasan cibiyanta ba su gani ba ta kare musu da da ainihin hijabi to wannan ma dai akwai iskali a cikinsa. ya halatta ne su ga cibiyanta din cibiyanta yin sama shi ma akwai matsala to amma ba matsala ya halatta su gani me yasa saboda muharramanta ne waɗanda ya halatta su gani ne ɗan uwanta ne da kuma za a ce kamar ɗanta wato in ma ya zama ɗan uwanta wanda suke baba ɗaya haka wasu malaman suka ce shine Abdurrahman bin Abi Bakar kaga ya halatta ya gani ko kuma ɗan uwanta na shayarwa akhu min raba'a sun sha mama ɗaya da ita shi ma kaman kaninta yake ko wanta ya halatta ya ga daga cibiyanta yayi sama shine Abdullahi bin Yazid ko kuma wani daban kamar yadda zamu zo akan matsalan to ɗayan kuma ‘yar uwarta ne ta shayar da shi, shi ne Abu Salama, ta shayar da shi, ‘yar uwarta ta shayar da shi, ita Aishan ta zama halarsa kenan yafin donta, to ya halatta ka ga daga cibiyar yafin don ka yi sama, ba haramun ba ne don ka zama muharraminta. Sau da ka kenan ta lullube inda bai halatta su gani ba, su a matsayinsu na muharramanta, ‘yan uwanta na shayarwa. amma ta buɗe musu kuma inda ya halatta su gani a matsayin muharramanta ‘yan uwanta na shayarwa, kamar ma a ce ƙanninta ne ya halatta su ga daga cibiyanta ya sama, so da aka sai ta yi wanka suka ga inda take zuba ruwa daga sama yana ƙasa, domin ta koya musu wankan a. Wannan saboda azubaidi bai kawo mana asalin yadda hadisin yake ba shi yasa ya fifi aka fitar da wa'annan mutane wa'anda ne bayanin cewa wato su suka ga wankan Aisha radiyallahu anha hadisin ya tabbatar da cewa ɗan uwanta na shayarwa shine ya gani da kuma ɗanta na shayarwa so biyun nan su ne suka gani to amma an yi saɓani ɗan uwanta na shayarwan abdullahi bin yazid ne don shi ma ya sha mama tare da aisha ko kuma kasiru bin ubaid ko kuma ɗan uwanta ne na jini abdullahi abin nan abdurrahman bin abubakar amma an kore magana abdurrahman bin abubakar don yawanci hadisan sun nuna dan uwanta na sharwa ne akwai ruwa da tazo a kuha minar rabai ko minar rabaa dan uwanta na sharwa ko kuma wasu daban yan uwanta na sharwa ba wannan ba mun sani al'adar larabawa matukar mutum yana da gata mahaifiyarsa ba za ta shayar da shi ba so da haka in ta haife shi za ta ba wa wata ne kuɗi ta shayar da shi sai an yaye shi tukun a da shi wajen mahaifiyarsa saboda suna da wadata kuma wadatan fa ba wai kuɗi ba ake nufi kawai dai haka al'adar su take in dai kana da dan hali to kuma ba za ka bar matarka ta shayar da yaro ba sai a kai shi can kauye wani wuri ya je ya sha nono ya dan tashi a wurin ya sha iska irin ta kauye, da ainihin ya ga ganye kore basira haka ya shiga kwakwalwansa ta yadda in ya shigo gari kuma zai zama mai kwakwalwa sosai zai iya fahimtar abubuwa da ya kamata saboda ya sha iska da yawa a kauye, ba irin gari kullum cikin hayaniya birin mota mashin hayaniyan mutane wannan abu ya shiga kwakwalwanka wannan ya fita wannan ya yi karo da wannan sai zama kwakwalwan tana neman ta toshe ba za ta iya fahimtar abubuwa yadda ya kamata ba amma in ka rayu a can bayan gari a jeji a ƙauye to za ka shigo gari kwakwalwanka a washi to da haka duk abin da ya zo zai iya samun shiga to larabawa haka suke yi to asalin hadisin imam bukhari yace haddathana abdullahi bin muhammad qala haddathani abdus samad qala haddathani shu'ba قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل, عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء إله هذا كرشان حديث وتو إمام البخاري يروي حديث ده إسنادي cewa wannan abun nan a Abdullahi bin Muhammad ya ba shi labari malaminsa kenan shi kuma Abdullahi bin Samad ya ba wa Abdullahi bin Muhammad ɗin labari Shu'ba ya ba wa Abdullahi bin Samad sannan sai kuma Abubakar bin Habs shi kuma ya ba wa Shu'ba labari So Abubakar bin Habs yake cewa ya ji Abu Salama Abu Salama sahabi ne na manzon Allah sallallahu ko kuma wani mutum daban ba ta Abu Salman ne. don abu salama wancan ya rasu ne mijin ummu salama ya rasu tun zamanin manzala sa sama so da wani abu salama ne daban ya ji shi yana cewa na shiga dakhaltu na shiga anani wa aku aisha da dan uwan aisha to shi bai ce minan raba'a ba ko kuma minan nasabi ba bai faɗi dan uwanta na me ba to amma bincike ne ya nuna wasu riwayoyin suka zo cewa dan uwanta ne na shayarwa ya je wajen sun je wajen aisha dukkanin su fasa alaha akuha to dan uwan nata shi ya tambaye ta ya tambaye ta inji Abu Salama dan tan ya tambaye ta wato yaya manzon Allah sassama yake wanka fasalaha akuha an ghusli nabi dan ta ya tambaye ta ya manzon Allah sama yake wanka shikenan sai ta kira ƙwaryan alwala ƙwaryan wankan ta nuna musu yadda ake wanka to kaga wannan zai iya yiwa wato ɗaya daga cikin 'yan uwanta na shahar wannan ko Abdullahi bin Yazid ko kuma Kasir bin Ubayd ko kuma ya zama ɗan uwanta Abdurrahman bin Abubakar shi kuma Abu Salma zai iya ɗaukan wancan Abu Salma ne mijin Ummu Salma ila tun manzo Allah yana raye ya tambaye shi kafin ya rasu wallahu alam ko kuma wani Abu Salman daban saboda haka to shi Abu Salma khalan Aisha ainihin khalan ne Aishan khalan ne domin ƴar uwar Aisha ta shayar da Abu Salma sannan shi kuma wannan dan uwan nata dan uwanta na sharwa ne dukkanin su muharramanta ne ya halatta su ga jikinta shi yasa alqazi iyab yake cewa zahiruhu annahuma ra'aya amalaha fi ra'siha wa ali jasadiha mimma yahillu nazruhu lil muharram yace zahirin wannan hadisin da Abu Salama da dan uwan Aisha na shayarwa sun ga ainihin wato aikin nata aikace yadda ta yi wanka amma dangane da kanta da kuma saman jikinta wato inda ya halatta muharrami ya gani na jikin mace wato kaman ɗanta ko ɗan uwanta ƙaninta ko wanta ko babanta yace li annaha khalatu abi salma min ar-raba'i saboda khala ce ya finno ce ta abu salma na shayarwa arba'athu ukhtuha ummu kulsum yar uwar aisha ummu kulsum ita ta shayar da abu salma to kaga kenan shi abu salma zai zama a matsayin ɗanta yake kenan kaman danta yake wa inna ma abin nan wa inna ma satarat asafila badaniya, ta suturce kasan jikinta ne min ma la yahillu nazaru ilayhi lil muharram ga wanda bai halatta muharrami ya gani ba muharrami ba zai ga kasan wato daga cibiya yayi kasa ba zuwa gwiwa ba to wannan ta boye shi da wannan hijabi saboda haka wa bainaha wa bainahuma hijab din nan ana nufin ya tsare daga cibiyanta ya kasa ne wannan kan ko danta bai halatta ya gani ba to saboda haka wannan kuma ya halatta tunda ya halatta za ta iya nuna musu wannan wankan a aikace wannan ba matsala ba ne kaga addini musulunci aka yake tafiya duk abun da ake son ka fahimce shi na addini to za a iya nuna maka shi a aikace matukar ba a saba wa shari'ar musulunci ba kuma a nuna maka a aikacen shi yafi me shi yafi kama hankalin mutum shi yasa hadisin yana nuna mustahabbi ne idan ka koya wa mutum a karance kuma ka koya masa a aikace saboda me saboda zai iya zai zai fi fahimta fiye da a ce da baki za a gaya masa inda baki ne zai iya mantawa amma in kai a aikace duk lokacin da ya zo yin alwala zai zai hararo lokacin da kake yin alwala shi yasa sai na Usman ya koya wa sahabbai abin nan tabi'ai alwala a aikace yinda ake yin alwala ko su daga cikin sahabbai haka nan Abdullah bin Abbas ya koyar a aikace haka Abdullah bin Zaid ya koyar da alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aikace to haka nan sallah manzo Allah ya koyar da ita aikace ya hau kan minbari sahabbai sun gani kuma yace sallu kama ra'aytumuni usalli ku sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah so da ka yi aikace yana da yana da muhimmanci sai dai a yanzu abun yana karanci yana karanci a yi a aikace din amma dai wasu suna kokari daidai gurgudo suna yi na ga wani malami dan Nijar a Sunna TV yayi alwala a aikace kuma har wankan janaba ma yayi aikace ya jika jikinsa jagab <laughs> ya shiga ban daki da komai ana dauka ya sa jallabiya yayi wanka inda ake gani ya kwara a jikin saruwa kuma sallan gawa ma yayi ta aikace ga gawan a gaban sa an sa a sunna TV wannan yana da kyau saboda wanda bai fahimta da baki ba zai iya fahimta a aikace wannan hadisi yana nuna ya halatta mutum ya takaita a wankan janaba da kwara ruwa kawai ba tare da ya cuccuɗa ba domin a nan hadisin cewa yi wa afadat ala ra'atiha sai ta zuba ruwa a kanta kaga zuba ruwan kawai take ta yi mun karanta hadisin Aisha a can bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wanka yana zuba ruwa saboda haka kamar yadda muka bayani wancan satin cuccuɗa jiki wajen wankan na ba wajibi bane amma mustahabi ne don ya fi tsaftacewa in ka cuɗa jikinka amma ba sharaɗi ne na wanka ba don mazala ta sama yanda ya wankansa ba ruwa ya cuccuɗa ba zuba ruwa ke a jikinsa haka yanda ya koya wa mata masu wankan al'ada wankan ɗauke wa jinin haila shi ma ce musu ya eh, sai ki zuba ruwa a jikinki gaba ɗaya ko ki zuba ruwa a kanki sau uku duka babu inda aka ce ki wanke bare a ce to ai wankewa yana da ma'anan cuccuɗawa da wannan ne ya zama na wankan janaban mutum yana inganta ko da bai cuccuɗa ko ina a jikinsa ba domin malikiya da suka sharɗanta cuccuɗawa suka ce ko kamar kofan allura ne a gadon bayan ka ya rage hannunka bai taɓa ba wato baka cuccuɗa shi ba wankan janaban ka bai yi ba to kaga wannan akwai wahala zai zama duk wanda zai wankan janaba a bisa wannan sharaɗin to sai ya buƙaci tawul ko soso don hannayenka ko midin da kai ka cuccuɗa ta baya ta ƙasa ta sama ta gefe gefe sai ka shakkan wani wuri ya tsarka bata taɓa ba a bayanka to kana buƙatan kenan wani tawul da zaka jika ko ina ka goggoga a bayan ka ko wani soso to kaga kuma ba a to manzala ta sama yana wanka da tawul ko soso ba kwarawa yake a jikinsa sai ya kwara a jiki kawai to wannan shekaru nuna cuccudawa ba wajibi bane amma in kai ya fi tsarkakewa sannan hadisi yana nuna karanta ruwa mustahabbi ne domin Aisha radiyallahu anha ta ce abin nan ta ta kwara abin nan ta kira a kawo mata wani ƙwarya nahwin min sa'in wato mai kaman sa'i ko bai kai sa'i ba ko ya wuce sa'i da kaɗan to kaga ana son ruwan ya zama wato ɗan kaɗan ba mai ba mai yawa ba a lokacin da ake wankan janaba kamar yadda muka yi bayani a baya hadisi na gaba an jabiri an jabiri ibn abdullahi radiyallahu anhuma annahu sa'alahu rajulun anil ghusli فقال يكفيك صاع rajulun ma ما يكفيني فقال جابر kana yakfi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka thumma ammahum fi thawbi wannan hadisin shi ma Imam Bukhari ya toshi a wancan babin da muka faɗa a baya babun al-ghusl bi sa'i wa nahwi babin da yake bayanin ana wanka da sa'i wato shine mudunnabi guda hudun nan da makamancin wannan an jabirin bin an jabirin bin abdullah daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhuma Allah ya jada su da shi da abdullahi din duka zisabai ne na manzo ta sama annahu sa'alahu rajulun anil ghusli shi Jabir wani mutum ya tambaye shi dangane da yanda ake wanka yaya ake yin wato ainihin wankan janaba ko yaya gurgudun ruwan da ake wankan janaba da shi faƙala sai ce ya fi ka sa'un sa'i ya ishe wato hadisin aisha na baya ya nuna mana gurgudun ruwan da ya kamata a yanka da shi kaman sa'i sannan ya nuna kuma yadda ake yin wankan ana zuba ruwa a jiki ne gaba da to wannan hadisin kuma yana gaya mana irin ruwan da ya kamata ka yanka da shi sai ce sa'i ya ishe ka amma ba wajibi bane mustahabi ne <clears throat> ka takaita akan sa'in idan sa'in zai iya tsaftace maka jikinka ko ina ruwa zai taba jikinka sai ce fi ka sa'un sa'i ya ishe ka ai wankan janaba fa qala rajulun sai wani mutum yace kaga ba wancan mutumin ba kenan sai ce ma ya yace ni kan sa'i bai zai ishe ni ba ce shi sa'i bai zai ishe shi ba sa'i ya masa kaɗan a ganinsa. sa fa jabir to jabir sai ce to jabir sai zama kaman ya hau iska tunda kaga suna ce ta manzon Allah sallah sama yake koya masa amma sai ce wai shi sa'i bai zai ishe shi ba sai jabir yace kana fi man huwa awfa minka sha'ran wa khairun minka to sa'in nan yana isan wanda ya fika gashi kuma ya fika alkhairi ya fika daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana cewa bai zai ishe ka ba ka kai manzon Allah ta sama gashi ne kaga gashi shi yake shan ruwa ai ka lura in zaka yi wankan janaba akwai gashi da yawa a kanka a ranan zaka barna ta ruwa da yawa amma in ka kwalkwale kanka ka aske kanka babu gashi dan ruwa dan kadan zai jika maka gashin ka ruwa kadan zai ishe ka wankan janaba so da ka sai yace to ai wanda ya fi ka gashi wannan ruwan yana isan ka kuma shi ya fi ka alkhairi ya fi ka daraja wato idan mutum yana ganin ko gwaninta ne ya sa ruwa da yawa ya wanke ya sake wankewa kamar kokari ne to ai manzo Allah sallama ya fika sanin ya ya kamata a kyautata wankan amma sa'i yana isansa to kaga ba kokari bane kenan ka zuba ka sake zubawa ka zuba a ka bari in ka zo wankan ka na na tsafta sai kai irin wannan amma wanka na ibada kuma ana son ka karanta ruwa ne saboda in kai wannan wankan zaka iya wankan ka na sabulu daga baya sai ce to wanda ya fika ka daraja ma wannan ruwan yana isansa kuma ya fi ka yawan gashi sa'i kuma ka duba idan ka kwatanta cewa mu irin mutanen da ka san duniyan baya baya kullum ake mutane suna ƙara raguwa ne suna ƙara raguwa annabi adam alayhi salatu wasallam ahli tashi 60 zira'an ko tsawon sa zira'i 60 to mutane sai suna ƙara gajetta, suna raguwa har duniya ta tashi to kaga idan da za a nuna maka hoton sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a don su dogaye ne karfafa ba irin mu bane shi yasa an mamaki a lokacin sai ka ji an aurar da yarinya ya shekara tara to karka yi karka yi tamani irin yan yaran mu nan ne yanzu ya shekara tara ka ganta bata san ma me take ba irin na da ne ya shekara tara ta zama budurwa sosai ta girma ta mallaki hankalinta to kaga a mutanen da a ce sa'i yana isan mutum ya mutumin yanzu kuma sa'i bai zai ishe shi ba kuma ko a yanzu idan ka je wasu kasashen laraba za a gansu dogaye ne masu jiki ko mutanen saudiyan ma ko mutanen Kuwait kaga yadda suke da tsawo da jiki mutanen Bahrain mutanen Sudan da sauransu za ga suna da tsawo da abin nan da jiki to kaga idan a mutanen da sa'i yana isa ballantana kuma mutanen yanzu to shi sa Jabir anan yace ai sa'i yana isan wanda ya fika daraja ya fika ka sanin ma ya ake wankan sannan kuma ya fi yawan gashi summa ammahum fi thawbin sannan kuma sai musulmanci a cikin tufafi guda ɗaya shi jabir bin abdullah sai ya musu a tufafi guda ɗaya kenan ba dole sai ka sa tufafi guda biyu ba to za mu dawo kan hadisin farko kar imanta da aka ce kane fi man huwa aufa minka shara wanda ya fi ka gashi ruwan na isansa a sai kenan wankan janaba dole sai ruwa shiga cikin gashinka dan da babu amfani a faɗi wannan inda kawai zuba za a saman gashin kawai ai da duk ne da wanda bai da gashi da yawa to a sai ruwa sai ya shiga cikin gashin ka sosai shi yasa manzo Allah Sama idan ya zuba ruwan sai dinga sa yatsunsa a tsakanin gashin sa domin ruwan ya dinga shiga cikin gashin to da haka idan kana da gashi da yawa to ka mai da hankali ka tabbata ruwa ya shiga cikin gashin ka ya taba kanka ba kawai sama saman gashin ka ba ya zo a hadisi da'ifi amma ma'anansa mai kyau ne isnadin sa da'ifi taka kulli sha'aratin janaba karshen kowane karkashin kowane gashi akwai janaba so da haka sai ka sai ka wa, arwu sha'ar ku kosar da gashin ku da ruwa saboda karshen kowane gashi a karshen kowane gashi akwai akwai janaba kaga ruwa sai ya shiga har can kasa kenan yasa ibn rushd ke cewa wal qasdu fi iqtisali al i'aba ta kulli sha'aratin janaba mun da ake nufi da wanka ka gami ko ina a jikinka domin karkashin kowane gashi akwai janama, to don muka dauko hadisan manzo Allah ingantattu suna goyon bayan wannan hadisin cewa manzo Allah yana zuba ruwa a kansa sau uku kuma yasa ya sa a tsakanin gashinsa ko ina har ya kosar da gashin nasa to kaga kai kana da hadari ma gashin ka ba irin na Laraba bane wanda ruwa zai gaggawan shiga ba a watsa yake ba yana dunkule ne wuri guda so da haka in ka sa ma sai ka yi ta daddan da gashin kana ta daddan na kana dukan gashin kafin ruwa ya dinga shiga ciki kuma dole sai ka yi haka kafin wankan ka yi kyau don ba alwala ba ne alwala kawai ka shafi saman saman kanka kawai shi kenan ba sai ruwa ya shiga ciki ba shafa kawai za ka yi wannan to amma nan wankewa ne ko ina ruwa sai ya shiga shi yasa anan jabi ya ce wanda ya fi ka gashi ma ruwan yana isansa a sai gashi yana shan ruwa a wankan janaba to ka shayar da gashin ka ruwa sannan hadisin sai ce abun nan eh, an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma annahu sa'alahu rajulun anil wani mutum ya tambaye shi dangane da wanka da aka sai ce masa ka sa'un sa'i ya ishe ka faqala rajulun sai aka saki dawo da shi na kira faqala rajulun sai wani mutum yace ma ni ba isana to a sai mutanen daban-daban ne inda wanda ya tambayan shine yace baya isana bai zai ishe ni ba to da ba haka za a ce ba da ina ka ce sa'ala rajulun to a can kuma sai a ce faƙalar rajulu wani mutum ya tambayi yaya manzala ta sama yake wanka to a can gaba kuma da aka gaya masa kuma to da sai a ce faƙalar rajulu sai mutumin yace baya isa na sa'i ba zai ishe ni ba da sai ya zama mutum ɗaya ne amma tun da na kira ne aka maimaita to abu guda daban-daban ne amma aka kawo na kira aka maida aka maimaita ma'arifa to wancan mutumin ne kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula kaga manzon da aka aiko wa fir'auna shine fir'auna ya saba wa shine annabi Musa alaihi salatu wassalam laqitu rajulan fa darabtu rajula na hadu da wani mutum sai na bugi mutumi amma ka ce laqitu rajulan fa darabtu rajulan na hadu da wani mutum sai na bugi wani mutum kenan wanda ka da shi daban wanda ka buga kuma daban mutum biyu ne kake bada labarin su to in ko haka ne kaga hadisin yana da kissa kenan don daga jari bin abdullah wani mutum ya tambaya dangane da wankan janaba da aka gaya masa sai wani mutum yace ni wannan ruwan bai zai ishe ni ba to kaga sai ba mutum ɗaya bane ba shi wannan mai tambayan ne kawai a wurin ba so idan muka koma farkon hadisin حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل سند حديث هزوى أبو جعفر شين محمد بن علي بن الحسين بن علي بن abi talib so da haka abu jafar ya ba shi labari cewa ya kasance wajen jabir bin abdullah da shi da babansa kenan da shi da aliyu zainul abidin Aliyu bin husayn su biyu sannan wa indahu mun a wurin jabir din ma akwai mutane kaga su ma su biyu suka je sannan kuma akwai mutane a wurin kaga kenan mutane da yawa kamar wani majalisi ne na karantarwa jabir yana karantar da ɗalibansa ne fasa'aluhu sai suka tambaye shi kaga ba mutum ɗaya ne ya tambaya ba amma mutum ɗaya ne ma za a iya cewa fasa'aluhu a yare na larabci shi yasa anan shi wannan azubai da ya tashi kawo hadisin sai ya ce sa'alahu rajulun wani mutum ya tambaya kun je ku biyar sai mutum ɗaya ya tambaya za a iya cewa kun tambaya sai aka ba ku amsa so da aka fasa'aluhu mutum ɗaya ne ya tambaya amma aka ce sun tambaya wannan yana nuna ba mutum ɗaya ne a wurin ba kenan ke sa idan maza Allah ya magana sai wani ya tambaya a ciki sai a ce faqalu sai suka ce ko da mutum ɗaya ne koyi wannan tambayan da sabon su ma kaga kenan suna buƙatan wannan tambayan ko ɗaya da ya tambaya ɗaya ya ce yawwa ko kuma ya kaɗa kai kaga ya nuna shi ma abun ya dame shi yana son ya tambaya ne to saboda haka kenan mutane ne da yawa a wuri, to shi yasa su waɗannan da suka zo suka ɗaya daga cikin su yayi tambaya wanda kuma ce ma yakfini din ɗaya daga cikin waɗanda suke zaune tare da ainihin Jabir bin Abdullah shikenan sai yace shi wannan bai zai ishe shi ba so da haka suka ce wasailu huwa Abu Ja'far Ar-Rawi kamar yadda wasu ruwaya suka ruwaya suka ruwaito mai tambaya shine Abu Ja'far mai da labarin hadisin shine Muhammad bin Ali bin Al-Husayn shine anin wanda ya tambaya din amma wanda kamar yadda yazo a wata riwayan sa'altu Jabiran an gusulil janaba yace na tambayi Jabir daga wankan janaba dangane da wankan janaba to kaga shine rajulun na farko din kenan sa'alahu rajulun to amma rajulun na biyu din kuma wani ne daga cikin mutanen ba shi ba shi yasa yazo a wata riwaya fa qala rajulun minhum sai wani mutum daga cikin su yace ai minal qaumi kenan daga cikin mutanen da suke tare da wato ainihin Jabir bin Abdullah sai yace baya yace ni ba zai ishe ni ba to kaga shine Jabir ya hau iska ya ce masa to ya ishi wanda ya fika gashi ya fika daraja shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka ce bai zai ishe ka ba to kaga eh idan an koya maka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karka kawo wani itirabi ka ce a ah, ni kaza kaza a ah, ka je ka dabbaka kai ya kokarin ka ka dabbaka in bai zai yiwu ba to sai a baka mafita amma ka kawai ka ce bai zai yiwu ba bai zai yi ba wani aka ce ka ka ci abinci da hannun dama yace ni ba zan iya ba manzo Allah yace ba za ka sake daga hannun daman ba kuwa bai sake daga shi ba kuma sai hannun ya shanye wani aka ce idan ɗayan ku ya tashi daga bacci kafin ya sa hannunsa a cikin ƙwaryan alwalan sai wanke hannun sau uku fa innahu la yadri aina ba ta yadu don bai san ina hannunsa ya kwana ba ko cikin duburansa ko ya taba wani najasa bai sani ba ya wanke kan ya sa hannunsa to ne ce ni na san inda hannuna yake kwana da ya farka sai ya samu hannunsa a cikin duburansa to ba a inkari ba a itirazi wa wa hadisi wannan hadisin yana nuna karhancin barnar ruwa shi yasa jabiri ya ya shaddada anan wato ba a son barnata ruwa a wurin alwala ko a wurin wankan janaba ruwa daidai gurgudo sannan hadisin kuma yana nuna ya halatta a yi sallah a cikin tufafi guda ɗaya sun yace summa ammahum sannan jabir ya musu limanci fi saubin a cikin tufafi guda ɗaya ta ka sa jallabiya kawai kai sallah ko kai mutane limanci ba wando iya jallabiya kawai ko kuma ka ɗaura mayafi sai kai sallah da shi ya halatta musamman da zamanin da da babu wadatan tufafin a irin yanzu ne abun mamaki ne a ce mutum rigansa guda ɗaya ya zo ya yi sallah da ita musamman ma a ce liman abun mamaki ne yana da wuya a ce mutum bai da riga da wando ko ba da riga guda biyu ko uku amma a zamanin da da a samu sun iya rigansa kwaya ɗaya ne guda ɗaya mayafinsa da yake yafawa kawai shine daga sama har ƙasa ko kurjallensa da yake ɗaurawa bai kai ma mayafi ba balle a yafa in ya ɗaura shi kamar zanin iya cibiyansa shikenan bai da abin da zai yafa a kan kafaɗarsa haka suke abin nan idan muka ɗauki hadisin Malik bin al lokacin da manzala ta sama ya koya masa addinin musulunci yace masa to ka tafi wajen mutanenka ka koya musu wayannan salloli guda biyar a duba wanda yafi iya qira'a sai muku limanci da aka zo sai aka samu amru ya zama shine yafi iya abun nan yafi iya qira'a kuma shi sa bakwai to sai zama shi yake musulmanci saboda idan sabai sun zo wucewa yana koyon karatu a wurin su yana koya saboda haka suka shiga musulunci sai zama shi ya fi su iya kiraa sai zama shi yake musulmanci to amma ba da cikakkiyar riga sallan ana yin ta maza da mata amma idan yayi ruku'u duwawunsa sai bayyana da yayi ruku'u dun na bayanan suna ganin duwawunsa sai in ya dago ne rigan za ta rufe duwawunsa haka ya dinga musu sallah wata ran wata mata dai abun ya ishe ta yayi ruku'u duwawunsa ya bayyana sai ta yi magana ta ce haba mutane ku rufe duwawun limamin kunnan da Allah gatsu anna usta abun nan qari'ukun da Allah ku rufe mana duwawun limamin kunnan to shine fa da aka gama sallah kuma aka zo aka zauna aka yi mitin to yanzu ya zamu yi limamin mu fa bai da cikakkiyar sutura ana ganin sa ta ba sai aka ce to ai karo karo a samu a dinka masa riga doguwa shine fa aka yi karo karo fa wanne ka wanne ka aka dinka masa riga cikakkiyar riga doguwa wanda in yi ruku'u ba za a ga sa ba yace ban taba farin ciki bayan in banda shiga na musulunci ban taba farin ciki wanda yafi wannan ba yace shiga na mutunci kawai shi min farin ciki daga wannan rigan da aka dinka min ka duba ba wai wani ne yace bari in shiga in kawo masa riga ba a san da aka yi karo karo aka masa sutura ka duba niman da Allah ta'ala mana yanzu in yanzu ne wani zai shiga kawai zai kawo zai wuya ma hakan ta faru za ga mutum ɗaya wani yana da riga ɗari uku da hamsin kai hula ma wasu kwanan nawa ne yake gaya min wani ya ce masa yana da hula ɗari uku da hamsin hula to riga kuma fa kaga in kowace riga da hulanta kaga yana da riga ɗari uku da hamsin kenan kila wata riga biyu ko uku kuma za su yi macin da hula guda ɗaya kaga yana da riga ta kai dubu kenan to masu ɗari hamsin kan babu iyaka wa'in bare masu ashirin talatin ka gani ima ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala yi mana har talakawan ma za ga yana da wuya a ce mutum yana da riga ƙasa da uku kam har talakawan yana da wahala sai dai wani da dan abun da ba za a risa ba to shi yasa a zamanin mazala ta suna sai ake sallah da tufafi guda ɗaya kuma a ce ya halatta domin kada a sunnanta a ce sai tufafi guda biyu to in biyu ne kowa ne yake da tufafi guda biyu sai dina Umar ya yi tafiya an yi tafiya da shi sai ya yi mafarki sai ya zo yana wanke rigansa yana wankewa ya samu ya wanke a yi sallah sai suka ce ah to ka ɗau wani tufafi mana daban ka bar wannan sai ce ah to in ne haka kowa ne yake da tufafi guda biyu sai zama kamar sunna ne in kai mafarki sai ka aje wannan ka wata riga ka sa kai sallah ba wai ka wanke ba sai wanke kaga ba a sa mutane cikin kunci ba wani rigar sa kwa ɗaya ne wandon zanin sa guda ɗaya ne da yake daurawa to kaga ba za a ce sai ka sai ka canja shi ba to wannan hadisi yana nuna mana ya halatta kai sallah a tufafi guda ɗaya doguwar riga ne ko mayafi ko kurjalle wannan kamar yadda ya tabbata wato ainihin a riwaya ingantacciya ta Bukhari da Muslim manzon Allah ta sama ce la yusalli adukum fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu shay da hadisin na farko kada wani yayi sallah da tufafi guda daya babu wani abu akan kafadansa kenan idan akwai abu akan kafadansa ya halatta yayi sallah da tufafi guda daya abinda hadisi yake nufi idan zaninka guda ɗaya ne ka guda ɗaya kar ka ɗaura shi kawai kamar yadda ake ɗaura zani a'a tun da tufafi ɗaya za ka yi sallah mayafin ka ya fashi a jikinka har kan kafaɗan ka ya zama akwai har zuwa ƙasa ba wai an hana a yi da guda ɗaya ba ne amma ya zama dai kafaɗan ka ma ya samu ka ya foshi daga saman kafaɗan ka gaba ɗaya ce za a zo a ruwa musulmin, in ka kana saubu wasi'an falta hizbihi idan tufafin mai yalwa ne mazalar sa suma yace ka yi yaface da shi in zai isa daga sama har ƙasa irin babban mayafin nan to ka zo ka yi yaface da shi shi yasa wata ruwayan fa yukhalif baina tarafaihi wato sai ya saba tsakanin wato ainihin bangarorinsa in ya ɗauko wannan bangaren ya sa ta wannan kafada wannan bangaren sai ya daure shi ta ƙeyansa ta baya kaga kan kafaɗansa akwai wani abu kenan ya yafa shi gaba ɗaya. ya zama ya rufe sa son samu haka aka fito sai ce wa in kana bayyikan falyatta bihi idan kuma ɗan kuntatacce ne bai da faɗi shi wannan tufafi ɗin. wato ba mai girma ba ne? manzala ta sama ce ya kwardalle da shi wato shine yayi zani da shi ya tsaura shi kamar yadda ake daura zani shikenan kaga zai sallah kafadan sa ba komai kirjin sa ba komai kuma sallan tayi ya rufe daga cibiyansa zuwa gwiwansa ne abu na lalura wanda za ka rufe a sallah sauran mustahabbi ne ka rufe to a daɗin sauƙi ne don ba kowa ne yake da tufafi cikakke ba amma yanzu kuma yana da waya a ce mutum bai da riga da wando cikakke sai dai yanzu abin da zai baka haushi ya baka takaici wai mutum yana da riga ta fi talatin ko ashirin amma sallan asuba sai ya fito da gajeren wando da jamfa gajeren wando da jamfa cinyoyinsa a waje yana ta wani nannaɗewa yana wani rirriƙewa in ya ruku'u sai ya gyaggyara kafin ya rufe cinyarsa ko gwiwansa haka wani abun takaici ne kuma sai ya sa gajeren wando da jallabiya kawai wai ya fito masallaci kuma yana da shi cikakku Sai yi ba sallan ka tayi amma baka kyauta ba in ka rufe al'auran ka har gwiwan ka sallan ka tayi amma baka kyauta ba idan zaka je ka gana da jama'a zaka yi cikakken shiga za a gana da mutane an yi sallama a kofar gidanka za ka je ka sa cikakken sutura riga da wando ka fito ku gaisa da jama'a amma za ka je ka gana da ubangiji subhanahu wataala ka shine ba za ka fito ka je ka tube wandonka a gida ka sa gajeren wando ka ce wai ka fito sallah masallaci da asuba wallahi wasu suna ka lura ka gani kuskure ne wannan Za ka gana da Allah inda wani ne da mai unguwar ku ne ko sarkin garin ku zai maka sallama za ka fito masa haka ko in za ka kai masa ziyara gidansa amma za ka je ɗakin Allah inda za ka gana da ubangiji ta'ala ka je ka tube dogon wando ka a gida ka fito daga jere wando daga kai sai jamfa garama mai jallabiya ai zai rufe masa ba za a ga cinyoyinsa ba amma mai jamfa fa ana ganin cinyoyinsa ana ganin kafafuwansa yana ta wani tattakure yana tattawa ya takura ka ba wanda kai ka takura kanka to wannan gaskiya akwai kuskure a cikinsa. Abdullahi bin bin Umar Salim maulansa yaron gidansa da ya Ya yazo zai tafi masallaci kansa babu hula ya sa cikakken sutura kansa ne babu hula yace na zaka je yace masallaci masallaci zan je yace ka tafi masallaci a haka kanka babu hula yanzu inda zaka tafi wajen wani taro ne na jama'a a haka zaka fita yace a'a sai ce wallahu ahqqu an yutajammal lahu Allah ce fi cancanta a masa ado in wani wuri za ka je ka sa hula ko rawani amma masallaci ba za ka sa hula ko rawani ba to ka duba wannan kansa ne kawai bai rufe ba kai kuma baka rufe cinyoyinka ko kuma gwiwanka da, da kwabrinka duk yana waje kuma kana da suturan ba baka da shi ba so da haka wannan kuskure ne ya kamata wato ainihin a gyara sannan mala yace an jubair ibn mut'im radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam amma ana fa ufidu ala ra'si thalathan wa ashara bi yadayhi kiltayhima wannan hadisin imam al-bukhari ya shi a wani babi da yace babun man afada ala ra'sihi thalathan babin da ke bayanin wanda ya zuba ruwa a kansa sau uku a wankan janaba to daga jubair ibn mut'im radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ta sama yace amma ana amma ni fa ufidu ala ra'si salatan ina zuba ruwa sau uku a kaina ne idan zan yi wanka haka manzo Allah ta sallama yace wa ashara bi yadayhi yayi nuni da hannayensa kiltaihima duka guda biyu. haka yake kamfato ruwa zuba a kansa in ko ka son kanka ya wanku sosai to dama da ruwa hannu biyu zaka debo kana kwarawa ka debo kana kwarawa haka manzo Allah ta sama yake yi to wannan mun karanta makamancinsa a baya hadisin Aisha da Maimuna cewa manzala kuma yana zuba ruwa a kansa wato ainihin sau uku ba sai mun ƙara bayani ba hadisi na gaba an Aisha ta radiyallahu anha قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر فقال بهما على وسط رأسه وانا imam al-bukhari ya toshe a karkashin wani babi da yace babu man bada'a bil hilabi aw tibi inda al-ghusl babin da ke bayanin wanda ya fara da hilab da ko kuma turare yayin da zai yi wanka saboda fassara mana hadisin zan jawo zan dawo kan tarjaman bukhari nan wannan babin da yi an aisha radiyallahu anha yace daga aisha Allah yarda da ita قالت تتي كان nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya idza iktasala min janaba idan yayi wanka daga janaba in yayi wankan janaba da abi shay'in zai kira a kawo masa wani abu na hawal hilabi wato kaman ƙwarya na ruwa wanda ake tatsan nonon taguwa da shi ƙwarya haka wanda ake tatsan nonon taguwa da shi amma ruwa ne a cikinsa haka zai ce a kawo masa wannan ƙwaryan zai yi wanka fa akhadha bi kaffihi sai ya ɗauki ruwan wato daga ainihin wato da tafin hannunsa ya kamfato ruwan da tafin hannunsa fa bada bi shiqqi ra'sihi al-ayman in yazo wankewa sai ya fara da bangaren gashinsa wato kansa na dama thumma al-aysar sannan ya dawo bangaren kansa na hagu to kaga wannan hadisi yana mana farawa da me da dama kamar yadda muka karanta a can ba mustahabi ne kamar yadda Aisha radiyallahu anha take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tanahulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi damantawa yana ƙayatar da shi wurin sa takalminsa da tsefe kansa ma a fara da dama haka nan kuma wurin tsarkinsa to wurin wanka wanke kan ma sai fara da ɓangaren dama sannan kuma ya dawo ɓangaren hagu faƙala ma sai ya aikata da hannayen nasa faƙala anan ma'anansa fa fa'ala ma ala wasa irasihi wato a tsakiyar kansa ma'ana in ya kamfato din sai ya zuba a tsakiyar kansa bayan ya wanke bangaren dama ya wanke bangaren hagu to in ya kamfato kuma zai sake zubawa a saman a saman kansa ko ina da ina ya samu ruwan to kaga faqala anan ai fa fa'ala ko kaman hadisin Ammar wannan manzo Allah yake ce masa innama yafi innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza fa masaha wa daraba al ardi bi kaffayhi wa masaha ma wajhahu wa kaffayhi to da haka ya ishe ka ka aikata da hannayenka an kula biya yadayka ka aikata ba ka faɗa ba to nan ma faqala bihi ma ai fa'ala bihi ma ya aikata da hannayen nasa sai zuba wato ainihin wato ruwa a jikinsa so da haka qala yana zuwa da ma'anan fa'ala kamar yake zuwa da ma'anan takallama qala ya ce qala ya aikata kamar wannan hadisin da hadisin ka da azun qala kuma yana zuwa da ma'anan itaka da ya kudurta a zuciyarsa kamar da hadisin Usama bin Zaid da ya kashe wani bayan ya faɗi la ilaha illallah manzo Allah yace me yasa za a kashe za kashe shi bayan ya faɗi la ilaha illallah yace inna ma qalaha ta'awuzan ya faɗa ne don tsoron kada a buge shi da makami don kare kansa sai yace halla shaqaqta qalbahu fata'lamu aqalaha amla da ka tsaga zuciyarsa man ka gane zuciyar ta faɗa ko bata faɗa ba kaga ta kudurta ko bata kudurta ba saboda haka yanda maganan ta koro nan zaka fassara qalan me take nufi to shikenan sai ya zuba wannan ruwan wato ainihin da hannayensa a jikinsa gaba ɗaya wannan hadisin yana nuna mana mustahabbi ne ka fara da ɓangaren dama sannan ka kuranye ruwa a kanka sannan kuma tarjaman da imam bukhari ya na wannan hadisin zahirinsa bai dace da hadisin ba domin ya ce babu man bada abin hilabi babin wanda ya fara da ƙwarya don alhilal ƙwaryan ruwa ne wanda aka saba tatsan nono da shi sai ce awi tibi ko kuma turare ko ya fara da turare a hadisin nan babu babu maganar turare a ciki babu maganar turare yace indal gusul yayin wanka to kaga anan manzo Allah ai bai fara da da da ƙwaryan wanka ba a'a ya fara da wanke kansa ne kaga ƙwaryan wankan an ɗebo ruwa a ciki ne sannan kuma bai fara da turare ba a wankan janabansa kafin me kafin ainihin yayin wankan janaban bai fara da turare ba to anan wasu malamin suka ce Imam Bukhari yayi wahayi yayi wahami wasu sun yi kokarin su bashi mafita su yi ta fassara abun ba a zahirinsa ba don su ba Imam Bukhari mafita to amma Ismaili yace kai Imam Bukhari dai yayi kuskure anan kawai don ba wanda ya wuce ya kuskure yayi wahami ne al-hilab da aka faɗa a cikin hadisin nan wanda yake ma'anan ƙurya na ruwa sai tamanin turare ake nufi saboda ya tashi yana nufin babu man bada abil hilabi babin wanda ya fara da turare awi tibi ko kuma turare kamar ya fassara hilabin inda gusli yayin wanka kuma alhalin ba a ruwaito manzo Allah ta sama yana farawa da turare kafin ya wanka ba ka shafa turare a jikinka kuma ka zo ka wanke jikinka to turaren bai amfani ba kin to shi yasa Isma'ili yake faɗa cikin mustaqrad din sai yace rahimallahu aba abdullahi Allah ya jikan baban abdullahi yana nufin bukhari yace man zallazi yasnu min al wane ne zai kukuta daga kuskure wani malami ne zai bugi kirji yace bai taba yin kuskure ba ko ba kuskure yace babu shi tunda su irin su Imam Bukhari ma suna kuskure yace sabaka ila qalbihi anna al-hilaba tibun yace abun da ya rigaya a zuciyansa ya dauka ma'anan hilab din nan turare ne saboda haka sai yace babu wanda ya fara da turare yayin wanka sai ka wannan hadisi kuma hadisin babu abun da yake koyarwa ba kenan to kaga yana da wuya mutum ya kubuta daga kuskure sai ce wa ayyu ma'anan litibi inda al ihtisal qabla al-ghusl to ne ma'ana turare yake da shi yayin wanka kafin ka fara wankanka ka shafa turare kuma ka zo ka wanke shi da ma cewa aka bayan an yi wankan kamar yadda ya tabbata a harami in za ka yi haraman aikin haji ko umra manzo Allah bayan ya yi wanka yana shafa turare sai ya harama amma kafin wanka yace wani ma'ana ne yake da shi sai yace wa innamal hilabu ina'un yace abin da ake nufi da abin hilabu ƙwarya ne wa huwa ma yuhlabu fihi shine wanda ake tatsan nonon taguwa a cikin sa yusamma hilaban wa mihlaban ana ce masa hilab ko mihlab ƙwarya yace wa fi ta'ammuli turuqil hadisi bayanu zalik in ka tattaro hanyoyin hadisin zai nuna maka ƙwaryan ake nufi hai su ja'a fi don ya zo a cikin hadisin kana yaktasilu min hilabi. yana wanka daga ƙwarya kaga min din nan suna nuna daga ƙwarya ne ka kuma ya ce bada bil hilabi ya fara da ƙwarya ko kuma ya fara da turare yake nufi yace to da Imamul Bukhari ya lura da hanyoyin hadisin da bai zai ce an fara da turare ba kuma bai zai fassara hilab da turare ba tunda a larabci hilab ana nufin ƙwarya ne kuma babu ma'anan turare a cikin wato ainihin wannan abun nan din wannan bayanin da haka kana yaktasilu sulumin hilabi ba ma'anan turare a cikin wannan hadisi to kaga idan Imam al-Bukhari ya fahimci wani abu a hadisi ba inda hadisin yake ba to na wani sa kenan don shine Amirul Mu'minin fil hadis kololuwa ka kure kenan ana magana hadisi aka ce Imam al-Bukhari amma da haka ya fahimci hadisin ba da. ba yanda hadisin yake ba wannan shi yake nuna li kulli jawadin kabwa wa li kulli sayfin nabwa wato ko kowane ingarman doki ko da ya saba tserewa dawakai yan uwansa wata ran zai iya yi tuntube su wasu dawakan su tsere masa duk yanda takobi yake ga yawa jini ya wuce da ya tsara zai sare wuya wata ran kuma idan an tsara sai ya tsalle ba zai iya sare wuyan ba to kenan babu wanda ya wuce kuskure babu malamin da ya wuce kuskure sai dai in kai kuskuren ka gyara kuskuren naka shine abin da ake bukata Allah ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara fahimtar da mu addini ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله mai tambaya ta farko yake cewa malam ya halatta mutum ya shiga wurin yin wankan janaba kuma ya yi a tsaye bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ah, babu dalilin da ya hana wankan janaba a tsaye kuma ko yanda Aisha ta siffantan ai a tsaye ne ta yi wankan shi yasa suka iya ganin yanda ta yi wanka ko mazala ta suma shi ma ya yi ya sa mai ruwa ya kawo masa ruwa kuma ya wanka a tsaye domin ya nuna yanda ake wankan amma tare da suturci al'auransa saboda haka wanka ba a ce dole sai a zaune ba duk yadda kaga dama ka yi ko kai a tsuguni ko a zaune ko a tsaye duk ɗaya ne kai dai ka bi daki daki da aka bayar na wankan janaba don ka samu fadalan da ke ciki na'am wannan kuma yake cewa malam ya halatta mutum ya yi sallah da riga singlet Allah zai karbi sallar shi eh, zai karba duk mutumin da ya rufe daga cibiyansa zuwa gwiwansa Allah zai karbi sallah amma sai dai ba haka aka fi so ba in za ka fita wurin mutane za ka sa cikakken sutura amma in za ka zo masallaci kuma ka sa singile lalle sallan ka za ta karɓo amma baka kyauta ba da ka sa rigan da ka saba fita da ita cikin jama'a da yafi na'am ya ce malam ina da tambaya da ya kan akan abin da ya wuce lokacin ramadan yawanci a lokacin da ake sallan asham idan mutum ya samu raka'a ɗaya sai aka yi sallama in an tashi za a ci gaba ne ba tsayawa za a yi ba to shi ya zai ya samu raka ɗaya a shamin an sallame sai tashi ya karo ɗaya ka gani man zai tashi ya ci gaba in Allah ya da kafin ya ƙarasa ya ƙara raka ɗaya kai ka riga shi ka ƙarisa wannan raka ka tashi ka same shi sai ka yi ka a takaice mutane suna cewa limamin masallacin da ni nake zuwa sallah a ciki amma gaskiya bani da tabbas yana duba in ci gaba da bin shi sallah ne ko dai kawai to ba da hukunci da zato sai an tabbatar in ya tabbata yana duban bai kamata a bi shi sallah ba don boka ne in kuma ba ya yi to kaga za a bi shi sallah in kuma tuhuma ne haka kawai ba tabbatar da shi ba ba dalilin da zai hana a bi shi sallah na'am wannan yake cewa malam tsakanin mamu da liman waye ya kamata ya fara faɗin amin idan an ƙara Fatiya? duk tare da su faɗa da liman da Mamu, mamu ba zai jira liman ba liman ma ba zai jira mamu ba duk da cewa akwai zahirin hadisi da yake cewa idza ammana al-imam fa aminu in liman yace amin ku ce amin to wannan ba ana nufin wai ka jira shi sai ya faɗa ana nufin in ya zo wurin faɗan amin ne don wani hadisin ya fassara shi wa iza qala al imam ghayril maghdubi alaihim walad dallin faqulu amin idan liman ya zo ƙarshen fatiha to kuma ku ce amin kaga anan ba a ce ku jira shi sai ya faɗa ba saboda haka tare za ku faɗa saboda hadisin da yake cewa fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi dan duk wanda amin din sai dace da na mala'iku za a gafarta masa zunubansa da suka gabata gaba daya to kaga in mamu ne liman ne faɗa kafin mamu to kaga ɗaya daga cikin su ne dace da mala'ikun kuma ana so duka ku dace da amin din mala'iku ya halatta na mutum ya je asibiti ya sayar da jinin shi ba wai ya bada kyauta ba eh, ba ya halatta mutum ya sai da jininsa domin jini na jasa ne na jasa kuma duk malamai sun ijma'i ba a sai da ita saboda haka bayarwa ake fi sabila ke sa za ga har kasashen da mawadata ne idan ana buƙatar jini sai kaga an zo masallaci ana neman jini kamar saudiya masallaci ake zuwa ko wani da Allah ya taimaka wani ya zo ya taimaka wani da jini kaga inda a ce sayarwan ya halatta sai a yi shi abin nan a zai a dinga yin sa katon katon ana sa shi a fridge da sauransu saboda haka baya halatta sai da jini sai dai ka taimaka fi sabilillahi na'am saboda lokaci daga ƙarshe akwai mai roƙo addu'a akwai ɗan uwan shi wanda baya da lafiya wanda yake nuna alawa ma kamar taɓuwa ne haka a sa shi a cikin addu'a Allah ya yi masa da wasu masu roƙo addu'a so Allah ya yi masa masifan da take damun sa Allah ba shi lafiya amma Allah ya biya mana bukatun mana alkhairi ya yi mana dukkan rashin lafiyan da muke fama da shi اللهم أدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا ذل من وليت ولا عز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين